har da iyayen yaran mu ha ni ba dakta ba ni barista ce barista to waye dakto ga ta nan likita? Eh. To me son ki likita? saboda dinka taimaka mutane musamman ma waɗanda ba su da lafiya. Me yasa ke so ki taimaka marasa lafiya? Saboda Abba ya ce duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi. Gaskiya ne. To amma kin san ba a zama likita kawai. Sai an yi karatu. Kuma sannan sai an yi sallah. Kuma sallah sai an yi addu'a. Hmm? Idan ana addu'a sai kiga Allah ya taimake mu mun samu abin da muke so. Allah cika miki burinki. Ko? Yawo Allah ya raya muku.

wai wannan sojan dan girma Allah ki tashi shi a masa wanka ha na tabbata tun da ban gan shi ba still bacci yake ko to in ya tashi me zai maka in ba abin da zai min yana daidai ne ta bacci hmm? na ga saba da yaro da bacci saka zai tashi yana bacci ko sai ya samu cutar bacci to za a tashe shi to ni zan fita ba da wani abu akwai mana menene ba matsala bace fa sagon kanwanka ce wannan kanwatawa ni na haife ta ne baban yan biyu kenan to wai in baka mata ba wa zai mata tana da wani wanda ta sa gaba wanda zai mata ne dole kai zaka mata kai ka zama mata dole fa na fuskanci wannan yarinyar ke da hajiya ko kuke lalata ta shi isa aure ma baya gabanta ba abin ta sani sai a sabuwar waya ta canja waya ta ce an yi sabuwar a riga ta je ta sai riga shikenan haka za a dare? dubu goma sha biyar ne ta ce kala biyu ne sai kuma kudin dinki dubu biyar kuɗin da na baki na ce ki ajiye ki ɗau naira dubu talatin ki bata <laughs> haba alhaji ina ma laifin ka ce a ɗauki dubu arba'in idan ta biya kuɗin ankon da kuɗin ɗinkin ta ba amarya gudun masu sauran kuma ai sai ta sa a jakanta ko <laughs> to ban niya ba dubu talatin ne niya ke in kiya ga dama ya uwa ku ce ke ma ki bata dubu goma mana <laughs> wallahi da ina da shi ba sai maganar na yanzu gunka ba tunda ta faɗa min da na ɗauka na mata ba zan bata abin da ya wuce dubu talatin ba ki ɗauka a cikin kuɗi da na baki dubu ɗari uku ne kuɗin kafinta ne yanzu kin ga musu gini. To maza sai ku yi karatu tun da na yi ba. Tun da kasa. Alaikum salam. Alaikum. Alaikum salam. San da zuwa jiya. Ina wuni? Masha inda ma yayi bake. Ku zo ku gaida hajiya ko ba ku manta ba. Da Anta Adi duk ba ku gansu ba? Ku gaishe su. ina Lafiya lau, ba shakka. Kuma an koya muku? Dangin maita kuna kallo na ido cikin ido? To wallahi na fi ƙarfinku, ba zan ciwu ba. Mayu, na fi ƙarfinku. Munafuka. Ana magana kan ta ƙasa. Kamar wata mutuniyar kirki. To ƙarya ne. Kin ga hajiya. gane komai. Shiga ki ɗauko min saƙon nan don ya ce ya baki kuɗi ki bani. Mun yi waya da shi. To, amma ai da kun zauna tukunna ko ruwa a baku ku sha ko hajiya. Mu zauna a inda kika barbaɗe kika inda kika barbaɗe kika sirrince min ɗa. Kin asirance shi sai yanda kika ga dama da shi. shi ne kike so in zauna ni ma ki mini. To billahi lazi biki isa babar kuma ki ji. Na fi ƙarfin ki. Kuma da ni kike magana. Hassana. Hassana ku je wancan falon yanzu ko? Hmm, akwai su ma Na Ko ma kun girma. kun ɗauko hali. Eh, Allah ku yi in za ki je ki kawo ki je ki kawo tafiyar mu babu zama ya haɗa gidan nan gidan Allah annabi gidan da take a'a ba dole ba ban yaran su ma matsalar kenan ai an koya musu wakirci Kunya fajiya ta daɗe ba rage kuɗin nan za ta yi ba? Hanya ta isa ta rage bayan ina tambaye shi aikon ji nawa ne. na san hali. Sai ta rage? Aba da Allah. Wargi ma wuri yake ai bata isa. Bari in bi ta hajiya na san nawa yayi. Kake bi ta taimaki wani shar. Ke ban fa wauta. Ke ina kuɗin dainawa wani ma. Ke in kika shiga zan ci miki mutunci. Eh? Ai da ma na ga kudin nan da ya ba shi Allah sarki Aisha ba ragewa zan yi ba. Ina so in irga miki abin da ya ce na baki ne. Za ta bani su. Ba duka ya ce in baki ba. Kina ji ko? kwantar da mm. A me mishi zafi ba Allah.

ya za ki ce min ba komai in shigowantar da ke kina kuka kina cikin damuwa kuma ki ce min ba komai daɗi yana sa a ya ka gina hajiya ta zo gidan nan eh sun zo ita da aisha har sun karɓi sabon da ka ce musu su zo su karɓi. ina yara suke suna can fara hajiya ta bata miki rai zancen kenan ba yadda zaki hakuri zaki hmm? wannan ba wani abu bane na sani hajjiya ta zo ta bata miki shikenan wannan lafiyar sa bacci ko yake Ka fito? eh Allah ya fa ni zan fita dama na shirya kai nake jira ban gane ni jira ba me amfanin kuɗin eh, keke nan fifin da na baki shi yasa ba na baki kuɗi wadatattu in ma kina ganin zaki matsa a cikin keke na ko mota ce ki hau ko ina ma ta kai ki gida gida um, a supermarket za ka ajiye ni idan yasu sai in yi sayar da zan yi sai in hau keke na in wuce gidan mai jego tunda ka sauri kake waye ya gaya miki ta hanyar zambi in kuma ra'ayina ya canza fa ni gosulo yakan hana ni ma in bi inda ke tanan zan bi to wai kai dan Allah me yasa baka son in shiga motar ka ko kuma bani da kyan da ya kamata in shiga motar ne hmm. to wa ya sani wannan kuma sai dai a shiga zuciya a tambaya ya kamata ki fahimci wani abu ni fa bana son ki rika daukan kanki wata daban ki rika hawa motar da al'umma kowa yake hawa Hello? 人知道那个人不多。 asala ya ina hada mu salamu alaikum gaba ɗaya ma ku. gaba ɗaya ku ce tafi da gida. Mai gida mai gida ko mai gida? A'a lallai. Ni za idan ya so idan kun gaisa sai ka a masallaci. A sauka lafiya. ina wuni hajiya <laughs> ina wuni ina gajiya in zo lafiya madalla ina ba shakka ni barin jira ba da eh, sannan mun gode da fa muna godiya da da shi ina wuni ina gajiya? ina gajiya ina gajiya

Yannan ni ma ba bambanci ba komai yadda ke kama fiye ki aka ke kama saboda Allah a bayan nan. Habarakiya, me haka dan Allah ki duba ki ga wannan abu a gaban yara? Haba yaya ba komai daɗi ne ya ishe ni wallahi. Daɗi ne ya ishe ni gamba zauna ya shiga daga cikin ba ta gamban. Ba na adab ne ma mu gaisa. Eh. Me mata biyu me mace bi ka kai ruwa ban daki ko wayo Allah sarki wai tana kuka ba ta gani ki sanne da kokari Allah ya ba ku ƙarin wuyan ɗauka Allah ba da lada Hello? Wato kamun rashin mutunci ko? Hmm. Tunaji. ji. na ji yanzu dai kaman alkawarin za ka zo in za ka zo kaman waya to shi kenan in ka san ba za ka zo ba gwara ka gaya min saboda wallahi ba na so a fara fatin nan ba ni salamu alaikum alaikum assalam eh, ina mene ya san da zo yawwa Kai ake ina da. Kana sallah Sallah haka ne. Na yi ne. Lafiya Ya gidan lafiya ko? Lafiya duba mu fita shi. to to ina kuma zaki ko na san gudun gudun da kike yi dan wani guje gujen ki kuma ba inda zai kai wato ke ba za ki aure duk wata wadda na san ki da ita ta yi aure ke kina zama me to bari ga miki wallahi zan fita daga cikin sharafin ki duk wani abu da ya shafi in sani ko ki sanar da ni kar ki ƙara zuwa na da wata gwada wallahi duk kuma wani abu da kika san cewa ina miki komai kika ce ne miki ina yi to na daina zan je ne miki kuma ne so sai ki zauna a gidan shi gaba da gadi a'a lallai sanar da ko muka yi a gidan da Allah da ne wallahi hajiya magana da muke rike yanzu a ce an sa Aisha a gaba a wannan age din ba aure duk wanda na santa da kawayenta da na sani wasu ma tun kafin ne aure suka aure to yau gashi ni wajen shekara kusan muna tafiya takwas ta tara da yin na hmm? ita zama mai take Inda yake kai namiji ne mai wata ji maganar ka ai gaskiya ba ba za mu sa miki ido ba wallahi sai kullum faɗan da nake mata kenan ka ganta nan idan ne mata magana sai ta ce duk wanda ya zo ta yi mai magana aure idan ya tafi ba zai dawo ba ai ya ya dole su gudu hmm? ya za a yi mutane damar su ce za su gurinta an ba ta da wani aboki na mutunci ba ta da kawayenta masu mutunci sun yi aure sun tafi gidansu amma yau a ce mun aisha tana gurin fati gobe an ganta ta yi fur a cikin mota da kawaye kina yawo da kawayen banza shi yasa gashi nan kullum suke faɗa mana ku neman abokai mutanen kirki saboda mutum shi zai identify ka zai ce an ce halin kuɗi da abokinka gaskiya kina yawo da mutanen banza za a mutane su kalle da sai suna son ki har su zo da magana za su aure ki Ije ba na gaya miki ba abin da za ki kara cewa miki better know what to do. Gaskiya. Yawa. ina yan kawayen nawa ni ta su ana biyu kuma ba a kama su ba wallahi suna nan kin gama lokaci nake ta dubawa saboda makaranta a ah, eh. eh suna makaranta ke zan je ɗauke dauke su yanzu insha Allah to shikenan a gaishe mana su za su ji musu albarka amin a wannan saboda ce ta ne ko a'a ce ba sai ko da yaushe baka gajiya da wani haka saka Allah ƙara buɗe. Allah ya na shi Allah ya sai ka Wannan ba nan ba za mu ci ba ita ba. ce da haihuwa kuma ni bude da cin gobe Allah ya ji kanta. Ya ji Sai mun bullo To za ka tafi? To Allah ya tsare Allah ya kiyaye Allah shi albarka. Allah saka da alheri na gode. su zaka suka suna da rauni kuma ba wai ta kanas tace ta zo ta ka ba gurin madam ta zo ina shigowa su take cewa gashi gashi to amma ka san da yako ba irin mu ba suna da rauni kuma dole haka za mu haƙurar su kuntata mana dan mu nuna ba su komai ba dan a zauna lafiya wato ni abin da ban fahimta ba don na ji bayaninka mm. ita dai ita ta gaya maka wannan abin ko eh ita ta zo na ce maka gurin madam ɗina su yi ziyara amma ba ta zo ta kakara ka ba sai Allah ya sa muna gaisa da ce to dan Allah abokinka ina son ka dan faɗa masa dan Allah a dan sassauta akan wasu bangarori na zama rayuwa to na gode hmm? na gode eh ayan nan ba wani abu ne abokin gaskiya ne ba wani abu hmm? na gode kuma shi ka san shi ci a yadda muka rishi wannan sto din an zuba trailer hudu kaga ni je yanzu ba magana iyali na kai mun ba to ka bari kawai a Kina ina ne? ina? Lafiya ba kalau ba. Da kike da kike gaya wa babana ya gama gaggaya mini magana shine na dawo gida wajen babata ta dora akan abin da aka yi. Wallahi mai gida ba tallan ka ne ba. Na ga matar abokinka ne shi yasa na gaya mata ce ta gaya abokinka ya baka shawara. Ai sai dai kin fita ko? Za ki ɗauki asirin gidanki ki je ki bayyana. kuma sai wata ta shigo sannan za ki ɗiba abuwa ki gaya mata ko Bana ina? Ba fa ba yarinya Ka duba ka gani karatu a Najeriya sai a hankali yau strike gobe strike har yaushe mutum zai fama da wannan. e ba yarinya ba ce ke, sai tsufa ya taddaki ba karatun, babu aure, shi kenan kin zama kwandem. Haka ke so? In kika tafi Malaysia me shekarun ki yanzu, wani shekaru kike da su a gaba da zaki je ki Western a Malaysia ki dawo. Kina dawowa shi kenan kin sai dai a fara tattara ki. Eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un